ya samu daga Qutayba Abu Ana ba shi hadisi daga Ibrahim ibn Muntashir da wannan isnadi da ya gabata wa qala haddathana Amr Naqid qala haddathana Sufyan bin Uyayna an Damrat bin Sa'id an Ubaydillah bin Abdullah qala kataba ad-Dhahhak bin Qais ila Nu'man bin Bashir yas'aluhu ay shay'in qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawm al-jum'ati siwa suwatil jum'a fa qala kana yaqra'u hal taka. mala ce a haddasana amru naqid amru an naqid ya ba mu hadisi qala haddasana sufyan bin uyna sufyan bin uyna ba mu hadisi an damra ibn sa'id daga damra ɗan sa'id an ubaidillah bin abdullah daga ubaidillah ɗan abdullahi ƙala ce kataba dhahak ila qais dhahak ya rubuta wasiƙa zuwa ga qais kun fahimta ko qais ko كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير ضحاك ابن قيس يربط وثيقة دواء نعمان بن بشير يسأل ينا تنبيسا أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة مي منزل الله كان ترانا الجمعة سوى سورة المنافق سوى سورة الجمعة بند سورة الجمعة فقال سيتي كان يقرأ هل أتاك يا كسن تونو كان يكن هل أتاك حديث الغاشية على سامداتي wannan shine karshen babi kuma lokaci ya kure mana za mu kwana insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe sai mu tafi tsaya idan muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kurakura mu kuma Allah ka yafe mana اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول بي بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول بي علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا جثارنا على من ظلمنا